'Yan matan nan biyu 'yan uwan juna 'yan kasar Kanada da ake zargi da amfani da surarsu ta hanyar yanar gizo wajen yaudara da kuma tilasta attajiran Najeriya su basu su kuɗi sun bawa babban attajiran nan Femi Otedola haƙuri. an ce 'yan matan biyu suna naɗar tattaunawar batsa da wasu manya-manyan mutanen da suka yi hulɗa da su wajen tsorata mutanen da su ba su dubban daloli don su sakaye sunayensu ko kuma su fuskaci fallasa ana zargin su haɗa baki da babatunde a yebode mai dandalin intanet ɗin nan mai suna naija gist live wajen gudanar da wannan aika-aikar a wani faifan gidan bidiyo da gidan talabijin na sahara ya fitar a jiya alhamis 'yan matan sun nemi afuwa daga otedola saboda yunkurin tsorata shi da ya ba su kuɗi suka ce ba kan tilas aka yi amfani da bidiyon ba